Adadin waɗannan basu sukan dai ba su haɗa da kuɗaɗen bashi da gwamnati ke bin ma'aikatu ba, waɗannan sun ƙunshi bashin da gwamnatin tsakiya ta ci ne da kuma waɗanda ta yi lamunin su ga jihohi da cibiyoyi da kuma hukumomin gwamnati. Manazarta sun ce akwai wasu basussukan da ba su da takardun shaida kuma suna iya shiga cikin waɗannan ɗimbin tiriliyoyi da dama. Haka kuma akwai lamunin kuɗi masu yawan gaske da gwamnati ta yi wa wasu yankuna da jihohi da cibiyoyi na duniya da ƙasar ke shiga a matsayin mamba. Sanata Yusuf Abubakar Yusuf mai wakiltar jihar Taraba ta tsakiya kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin kula da kuɗi a majalisar dattawa ya yi ƙarin haske. Ba su sun kashi-kashi da yawa. Akwai wanda ita gwamnatin tarayya take karɓa. Inda take karɓa akwai wanda a bashi ne za a gansu kamar wanda ake cewa an karba daga kasashen waje ko ko an karba daga mutanen cikin najeriya daga bankunan najeriya daga kuma masu jari a najeriya banda wannan kuma akwai wanda ita gwamnatin tarayya za ta ce central bank za a ce to tunda muna da account wajen ku muna bukatan kuɗi a yi mana overdraft to shine muke cewa lallai you know, a basu suka da kikan ita gwamnatin tarayya da kuma lamuni da ta yi da sauransu zai kai kusan triliyan saba'in. Yayin da bashin da ake bin gwamnatin tsakiya ta tashi daga naira tiriliyan goma a watan Yunin shekara dubu biyu da goma sha biyar zuwa naira triliyan talatin da biyar da ɗigo bakwai a watan Yunin wannan shekara da muke ciki ya sa gwamnati ta yi bayani cewa akwai bashin da take bin 'yan kwangilar gina tituna da ya kai kusan naira tiriliyan goma sha ɗaya da ɗigo ɗaya. Akwai kuma takardun shaidar kammala aiki na naira biliyan ɗari bakwai da sittin da biyar da ba a riga an biya waɗanda suka yi aikin ba. Wannan bayani na gwamnati ya sa ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa. Shu'aibu Idris Maikati bayyana cewa bashi hanji ne yana cikin kowa. Bashi hanji ne cikin kowane ɗan adam akwai shi. Ana maganan cewa matsalan da ƙasar Najeriya take samu a wajen sata na man da muke haƙowa mu fitar da shi ya sa kuɗin shiga ya ragu sosai na gwamnatin tarayyar Najeriya. Muna ganin cewa kudaden shigan za su karu saboda an ɗauki haƙƙin kare sace-sacen gurɓataccen mai da ake yi. To ko yaya gwamnati za ta biya waɗannan basussuka? Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya yi ƙarin bayani. Idan aka ce ana bin mutum bashi akwai yadda ake yi ko ko mutum ya fitar da zunzurutun kuɗi ga baki ɗaya ya biya ko ko ya ce to ni fa akwai lamuni da zan yi wasu su zo su sayi wannan kuɗaɗen wanda ake cewa irin su bond kenan irin su debenture ba wai yanzu zan biya ba zan biya nan da shekara uku nan da shekara hudu ko ko zan biya cikin shekara goma asusun lamuni na duniya wato imf ya yi kira ga babban bankin Najeriya da ya ƙara ƙaimi ga tsarin haɓaka kuɗaɗen shiga domin a rage raɗaɗin talauci da hauhawan farashin kayayyakin masarufi da al'umma ke fama da shi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.